وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الهر المحجلين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والصبات والدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله الآية وقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا الآية هذه الآيات القرآنية التنزيلية السماوية الربانية المائية قل إن شئت ذلك كلها تصب في مصب واحد بالبيان والتوضيح لهذه الشعيرة من الشعائر الدينية الإسلامية الكبرى الحج والحج لغة الزيارة فمن حج أي فمن زار البيت والحج شرعا عبادة يتأبد الناس بها لربهم ومالكهم لكون هذه العبادة ركنا من الأركان للدين باختصار شديد ولذلك فكلامي يتعلق لا بالحج صرفا ولكن بقضية من القضايا العالقة والعالقة المتعلقة أو المترتبة بالأمور التي تأتي قبل أداء الصلاة أو بعد أن صلينا العيد ألا وهي القدسي فكلامي يكون حول الأضحية والأضحية لغة الذبح ولكنك قد تقول الأضحية عبارة عن الدابة المذبوحة تقربا لله رب العالمين في يوم العيد والأيام المتتالية الثلاثة للتكبير هذه الدابة التي تذبح هي الأضحية لكنني أبدأ بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه حديث أمنا أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية والمكية كل شيء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم خلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره والحديث كما صميح في صحيح مسلم إذا رأيتم ماذا خلال ذي الحجة يعني وأراد أحدكم أن يضحي يعني فليمسك عن شعري شعر في أي مكان بجسدك وأظفاره أيضا طيب لكن هذا الحديث العلماء لهم فيه مذاهب قال الإمام النووي شرحا وتوضيحا وبيانا لماذا الحديث قال الأمر عندنا وهو شافعي تعرفون غالب النووي الشافعي قال الأمر عندنا أنه يكره لكل مضح لكل مضح أن يأخذ من شعره شيئا لا من اللحية لا من الشارب لا من العانة ولا من الإبر الشعر الشعر مكروه عندنا هذا كلام إيش النووي لكن الإمام أبا حنيفة النعمان بن صابر يقول لا كراهة افعل لا في شيء وشاركه في هذا الرأي إمام دار الهجرة مالك بن أنس لكن لمالك روايتان أو رواية روايتين بدليل لكن عرفتم إن لمالك روايتين الرواية الأولى تندرج مع رأي أبي حنيفة أما الثانية قال لا مكروه فكان مع الشافعية إذا إذا كم إلى هذا المكان مذاهب ثلاثة الكراهة عدم الكراهة والكراهة عند مالك ولكن من العلماء الفطاحل فطاحل جمع فطحل العلماء النبغاء البلغاء الصلحاء وكلهم صلحاء ما شاء الله سعيد بن المصيب وربيعة وإسحاق بن راقوية وأحمد بن حنبل وداود الظاهر خمسة قالوا حرام عليها قالوا بالحرمة حرام لأن الحديث فيه دلالة قاطئة واضحة جلية لا غبار في الدلالة على أن كل من أراد أن يضحي أن يمسك عن أظفاره وشعره قال هذا نص نبوي كريم لماذا اللفظ والدوران ليه لماذا اللفظ والدوران والحديث قاطع لا تأتون بإلا وكأنهم يقولون هذا أنا ما قلت قالوا لا كأنهم دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آخر لا ترغبن أن الحديث آل فرأي ليلي والحديث نهار ولربما جعل الفتى سبل الهدى والشمس بادلة لها أنهار لذلك نحن مع القول القائل بأن يكف الإنسان المضحي عن شعره بكل بقعة من البقع الجسدية عن آله ولكن لا يعني أننا سنلغي آراء العلماء وراءنا ظهيرية فنسوق إلى الناس لأننا في المجال العلمي البياني والتوضيعي ولكن مع ذلك تصدر إلى ما هو الدليل القائم طيب. هذا الحديث واحد بعد واحد إن كل من أراد أن يضحي عند في باكورة في غرة ذي الحجة في المبدأ اليوم يوم الواحد تريد أن تضحي طيب أمسك عن ظهري وأعيش عن شعري لكنني تقولد على مسامعكم إيرادا فقهيا يعني الأرأيتية كما يقول أرأيت لو الرئيس الأرأيتي لو جاءك بكر من الناس وزيد من الناس وقدم رأسه للحلاق في صالون حلاقة والحلاق بدأ يحلق الرأس لأخينا الكريم وهو لا ينوي أن يضحي وفي أثناء الحلاقة وإذا بالاتصال التلفوني اللاسلكي المحمولي وإذا هناك رنة يا فلان إن الحج الفلاني قدم لك خروفا للأم والرأس عند الحلاق ولعل الحلاق بدأ بحلق النصف من الرأس المكنون ماذا يفعل لو سألتك يا أيها المبارك ماذا أتاك أن تقول أو يكمل الحلاقة ولا يتراجع أما أنا أكون مكمل لأن نيته الأولى عدم الذبح والآن أرى عليه طارئ يكمل وربنا هو الغفور قل مثل هذا في المرأة التي تريد أن تضفر رأسها الضبط إيه؟ أو الذي يدل أنك الأظافير بدأ القتل الأظافير تقليم الأظافير قل مثل هذا في هذا لا تضطرين طيب بعد هذا ماذا هل هل الأضحية مشروعة؟ أيوة والأمر المشروع هو الأمر الذي شرع وهو مشروع عند الشارع والشارع ربنا وخالقنا ثم الذي أذن له أن يشرع هو رجل الواحد هو النبي محمد وما أتاكم الرسول فخذوا فأمره شرعي رباني لأن سنته أيضا وحي عندنا أما الذي قال بخلاف ذلك فلا عبرة برأيه يقولون عندنا يقولون هذا عندنا فمن أنتم حتى يكون لكم إندو هل إنكم انديه كلامكم خاطئ لا عبرة معه لا أساس له من الصحة أقول الأضحية أمر مشروع هكذا قال الإمام ابن قدام المقدسي في كتابه المغني في المجلد التاسع وكذلك الإمام ابن دقيق يعيد في كتابه كامل الأحكام قال بالمشروعية وكذلك ابن حجر خاتمة المحققين كما يقولون وفي هذا الكلام نزاع بين العلماء ابن حجر أعطاه الله ما أعطاه رحمة الله عليه أيضا قالت الفتح الباري يعني أن الأضحية أمر مشروع وكذلك الشوكاني في السيل في السيل الجرار أبطال الجراح هؤلاء الفضاحل قالوا بمشروعية الأضحية إذا الأضحية أمر مشروع ثم أقول إن للأضحية حكم والحكم جمع الحكمة وقد جاء في يعني الموسوعة الفقهية الكويتية والله يا أخي هذه الموسوعة مفيدة جدا لكل طالب العلم الموسوعة الفقهية الكويتية جمعت أقوالا وفتاوى لعلماء معتبرين محققين متضلعين بالفقه الإسلامي ولغاتهم العربية آه لغة الأقحاح فيها ما فيها من الرنانة والقوة وقد جاء في هذه الموسوعة يعني الفقهية قالوا ما يلي يذكرون بعض الحكم لمشروعية الفضلية قالوا الحكمة الأولى شكر الله على نعمة الحياة كيف ذبح الأضحية يدل على أن هناك نعمة للحياة قالوا لأن هذا الخروف أمرت وقدر لك أن تذبحه ويمكن لها أن تكون أنت الخروف والخروف الضابح لكن ربك اختارك للحياة وإنك ستموت يوما ما ولكن الخروف مطبوح فاشكر الله على نعمة الحياة هكذا رأوا الحكمة من هذه الحيثية وأنا أنساق إليهما فيما قال الحكمة الثانية قالوا من حكمة ذات الألوهية إجياء سنة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنكم كما قرأتم في سورة اليقتين أو سورة الصافات السورة الطابعة بعد الثلاثين اقرأوا هذه الآية قال تعالى من الآية الثانية بعد المئة فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا قال من القارئ إبراهيم يقول لإسماعيل الولد يقول لوالد الولد قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجرني إن شاء الله من الطاغين فالآية الثانية قال تبارك وتعالى فلما تلوا فلما أسلم وتلوا للجبين ونادينا يا إبراهيم قصة ذكر الرؤيا إنا كذلك نجزي محسن لا إله إلا الله إنه رأى في المنام أنه يذبحنا فقال لي إني أرى آه أذبحك في المنام إيش رأيك قال العلماء اتشاره لأنه علم علم اليقين أن الولد سيرضى فإسماعيل وأنا أباه ستجدني لذلك مدح الله إسماعيل في آية أخرى ماذا قال واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي صادق الوعد وعد أباه أن يصل فأبقى الله مدحه في تنزيله المحكم الكريم العظيم آية تقرأ إلى قيام الساعة فتدلني إن شاء الله من الصابرين ثم قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا الله أكبر إن هذا لهو البلاء المبين ثم قالت الآية الطامئة بعد المئة وفديناه ببرش عظيم وصف الذبح بالإبر ذلك من السنة أن يكون خروفك خروفا ضخما لكن اليوم لابد أن يكون الزمن أيضا ضخما إذا تريد الضخامة فاليوم يكون أيضا ضخما لأن الأسعار مرتفئة إنك ترى خروفا اليوم والله في 200 بل في 500 وقد أكون ولا أبالغ بمليون ما مليون أيام كنا أقول استقرار في حي نادي الوكيل هناك رجل خليل خليل اشترى حروفا بألف ليرة وإذا بالناس يتدفقون ويتدافعون ليروا خروف بألف ليرة يا جماعة الدنيا تغيرت تعالوا تروا التغيير اليوم الله أكبر اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين الحكمة الثانية يعني الاقتداء بإبراهيم عليه السلام أما الحكمة الثالثة في مجالة قيمة العبودية توسعها على الأهل والإخوة والزائرين والديون فيه نوع من الإحسان لا والله رابعا والكلام لا زال للمصادر الكويتية قالوا إن في إرادة الدم مبالغة في تصديق ما أخبر الله به من أنه خلق الأنعام لنفس الإنسان والأنعام خلقها لكم إذا إن في ذبح الأنعام منافع لنا لأن الله رب العالمين هو الذي أمرنا أن نذبح لتكون أولكم طعم لنا إن ربنا لكبير ولا كريم ولا محب لنا وهو الكريم الرؤوف الرحيم الحنان المنان وهب لنا ما وهب لنا لذلك لابد أن نشكر نعمة الله رب العالمين صلوا وصلوا صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai tsira da aminci su kara tabbata ga farin jika da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wuce bari je ga wani hadisi da annabi ya faɗa a cikin sahih Bukhari da lamba 2556 haka almari da muslim ne da lamba 2561 hadisin albara ibn Abi وابن مالك لا أتهم البراء zan su fahimta cewa dangane da layya kafin da koma asalin kowa annabi ce duk wanda ya yanka ainihin dabbar layya kafin sallar idi ya yanka makan shi ne ku ji lafazin man da ba a kabla salati fa inda ma ya yanka wani nasu ne kai ke yanka ba layya bai عشان كده دول اللي كتير يلو في الدم تاني في الدم اللي في الدم كم كان هذا من الدم كم هذا هو من الدم أن أحرش أقدم القادمين على الصوص إيه نجي أقدم القائمين كل شكل بابا الله شيء مثمن نعم في مجال الدم هذا صلى النبي sai ce wa man zaba da kyau ba da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatul muslimin duk wanda ya yanka da dabban layya bayan salafi ne aha to wannan nusuk shi ba da shi kuma ya yi daidai da sunnar musulmi da bada Ma wanda ya kafin sallah bai yi ibada ba ba ne ba ya yi kanama ne kawai farar hula da wadanda kasu kasu yan uwa su girma ko kuma ta cikin wannan yanayi na yi magana ne na bude da magana ta aikin hajji na karanto aya ta ɗari da casa'in da shida da casa'in da bakwai a cikin suratul baqara da aya ashirin da bakwai sura ta ashirin da biyu da kuma magana ne ta aikin hajji aya ta farko cika hajji da muradan Allah ta biyu hajji ana yi ne a watanni sanannu to kuma muna ciki yau muna ashirin da biyar da watan zulka adam ko mun zulqa'ida wanda sake ne zuwa haka bisa dukkan alamu ana cikin fila da yau amma Allahu akbar Allahu akbar yan wa masu albarka na rai farawa da wannan ne saboda ina da lokacin kan kai sun haji na lokaci bisa lokaci kuma da muke da shi a gurgurje sai na ɗauko wani ɓangare wanda ke da alaƙa da ainihin kwanakin aikin hajji ne yanka layya haka muke cewa da hausa layya ko daidai da hausa layya dabbar da ake kayar da ita a yanka ta yi da kwarara a yanke janna ya biyu da makogoro da ambaci sunan allah a hukunta ake kuma ba a layya da ɗaya da sararunan nan guda uku sun rabu wanda yake mai ido daya ballantana kawo gaba daya ba da yake haka rabu kuma ana gane hukuntakar ne in dai shi da cikin dangi za su tafi su shi to daga nan shi gane hukuntakar na uku ba a gani da rabu kwaran gani na shafaɗa kwaran gani ta moji busashi kan batacce ka ba Allah rabu kirkaki zirgin Allah wanda kai ba ka sannan na hudu rago mara lafiya abu hudu haka na kuyi amma malamin ko ibn usaimin ke cewa ita wannan ƙa'ida ta hudu abu ne da ya kamata ka kalla abu ne da yawa mara lafiya kamar yau wata kan yana fama da wani ciwo kai maza maza da kai dokta na bisu na iya rasu ba a ba shi hankali amma an yajin ciwo ne da aka fin da wuya ya rasu to karka ba Allah wasu na cewa sun tsara da ainihin rabuwar da kawon shi ya kai amma ta kusa ce idan kanar kasu yudume dai kawon yana jini a lokaci wani zai tambaye ba ka makala ina da rabu an kai min gida ba yi kai ba ba zai na da illa ba sai daga ba shi tun farko a nan da ka je ka a kashi tun da rabu ka ce a fito da shi a ga da shi wani ya ba shi da rabu ga kuɗi ku sa a mota ni na tafi an kai ba wanda ya tsaya ba to sai da ya zo yan kasuwa ya daga wannan guda ɗaya ne wanda to in yana da yawan dukiya kare ya ci ya je su yi wani wancan din ya bari in so a ce shi ke zuwa abinci ka kuma kuma su sai da wani tsoron ku tabbatar da lafiyar ramunan kar kuma mutane cikin shi ɗan girma Allah ku ji tsoron ibadar da ku taimaka a yi kada son kuɗi ne sa ku rubuta yawa sannan kuma al'imam mutum ya fita hadisi hadisi da lamba dubu ɗari tara da saba'in da bakwai hadisin umma na ummu salama mutum kuma da ya cewa idan ɗayan ku idan kuka ga watan zulhijja kwanaki biyar zai ta ɗayan ku na so ya layya to kada ya yi tafarce shi kada ya gusar da gashi a ko'ina a jiki sai dai malamai suna da hanyoyin da suke su mu mutu guda sai imamu annawai ku sa eh mu a wurin shafi'iyya wani muna kan wannan hadisi sai dai har inda ba na haramci ba na kasance dan mutum ya ba ku sai da su kun yi shafi sai abu hanifa yake ba komai malam ba ma makoni ba kai abu da ba wannan ne wani suka rika cikin shafi Ina muna malik su mana karza ko bane a wannan gabar daga ba aka sake samun rawaya daga malamin ce kai makaru to bayan waɗannan da aka samu dukkan malamai guda biyar da shi haramun ne ma haramun a to ai kana da hankali je ka ga makaruyi a shafi makaruyi a ruwa ya ce daga malik abu wani ba ne kadai da ke bai kuma ga hadisi in ɗaya uku ya san ɗaya ga ainihin yau zulhijja ne kuma ya san zai yi layya هتبقى تنزل لك حلو كده كده تبقى سعيد بن المصيب يجي حرام كتب وانا يدعش معك كوكرس كل ده برضه كما شيء تابعي جوان نبي الإمام ربيعة ربيعة الله مالك بن مالك فيما يخرج علم نجد نجد نجد الإمام إسحاق ابن راهوية مالك بن بخاري نقول أحمد بن حنبل إمام الدنيا في حرام نقير داود الظالمين قال لي من هذا أذكر أن تكون كما لكم هذه بمسجد مسلم فلما جواب القومي هذا الرأي لا الإمام أبو حنيفة الله تعالى من رحمة بيردان أما تنقل من ذلك in ka fahimci الناس من zan layar to أما amma ni nan dan ba zan to tambayar ita ce ni na san ba zai ba misali da ka da mita ce na ga mai asin ba ya fara kenan sai ga waya ta kira ni wani alhaji ya ba ka rago za ka yi layya kuma ga kai wajen mai asin ya zan yi kila ma ya da rabin gashin ne Kaka ba ka fito da rabin kai sai ka fara da rabin sai ka gani to ni fahimta ta a ci gaba da aikin kawai dalilin saboda yau aiki ne ya ne ba da niyyar za ka yi ba haka za ka faɗa nan game da mace mai kitso ita ma kai kai kitso kin za ka yi amma dan ta shiga gonar mijin da ba ta da matsala kuma idan misali uba ya yanka rahoci a madadin iyalai shi iyalan su ba da su ba su yi a cikin da ne ba ta su ne kuma mutum biyu ba sa haɗa kuɗin su rabu su yi amma ana iya haɗawa a yi haɗaka akan saniya akan kuma da ne raƙumi amma banda ainihin raƙumi layya mashru'a ce ita ba ta ma'abota ilimi haka da qudama fada al-maqdisi da taqiy al yi da maqdisi ya fada haka misali kuma sai da al ne haka imam shawkani as-sanani al-yarani rahimahullah ta'ala ba alaina fada da rabo wanda yake busashi namun bai sannan ba ka yin laye sai da ainihin saniya ko tsani? Tsani? ita ce sani da farko ba a dabba a malaye sai da dabbobi na ni'ima shi sa ba ka yi da ainihin doki tare da dabbace ba ka layya na kai kawo a akan rakuma da shanu da da tumaki a su ne raguma sai sun kai shekara biyar shanu shekara biyu bulsukun shekara guda ce ko ba sai shi akuya ko kake kadduwa a wata hausa rago ko wata shida mantar shi afghan tinkiya ɗan wata shi wasu na yin sai kai za ka yi da kai babu nufi ko wata kawai da yanka maka idan kana da wani suka ce idan yanka ragon layya ya ci karo da yanka ragon suna ba wanne ne al'akawa mafi girma cikin biyu ko suka ce duka ne suka ce da kowanne yana da mafi duka kalli ma'ana wanne ne na nan take yana iya wucewa da suna ganin gabata da layya shi ba ku kuma ta hanyar jirgin kawa in allah ya ce mutane na kawai Allah ya samu dace kama musulmi wannan bayanin kenan game da ainihin layar akwai kilomi na layar farko wato gode ma Allah ta yi na sai da ya rauta na biyu ko da annabi Ibrahim ya ce da zai shi na gani ina yin farka a suratul safat suratul yasin tun da ayat ta 102 har zuwa 107 na gani in yanka kada na da ba wai yi ta da. والله لا تؤمنون جل قال فلما أسلم وسلموا للجبين لذلك كمين قوية تسويه يبقى تتشي تشيء زي شرط أنا من يبقى جل يا إبراهيم هذا الكلام تاشي شيء وزي وزكاري بيشري وزي وزكاري أمر بالخبير ومن أمر بالجليل kai da shi wannan fada ne kawai saboda da ila ran so yake amara min wa ya maka Allah ya zaka da jini ya da mu ji tsoron Allah mu dan da abu da yake da abu da yake da gaya maka ne shi kana kawo abu da su alai sura da aka bada wasu aikin wato wannan rago aka yi shi kada rago ya kasance na faɗa musa shi na faɗa su mabin ba sai mu bane ba hikimar zariya wata gudi ma Allah kan yalwar samun iyali don za a ci mamma a wata ta riwaya ta farko ta ce kada wanda ya bar naman laiya saboda ba kwana bakwai to amma kuma wannan hukunci a shafi a shafi ya Allah ta ajiye naman laiya in zai kai ma shekara sai dai karfi da lalace saboda kwana bakwai ga cin da laiya kuma wani ciki na an kai masa cin gangan zai ka don ka babu laifi ka ci ka wadatar ka ba danki da yamma uwa Allah ka sannan kuma cikin duk da wani yi da mutum a fahimtar da abin da Allah ya yi idan ya ce na wani kuɗi da kuɗi kenan masu yi cewa ai su su su su wato ba wani su ba ka cin na saboda wata wasu ne Allah ka wasu haka da wani ne ta ce dangane da littafin hajji tsokaci na na samun suna hattara hajji dai ba hajiya hajji dai ba hajiya duk mai zuwa hajji akalla yana bukata abu ya tabbatar da tsarkin guzuri kwabo fitika da ka tafi ta kujuba kujuba da kwakya-kwakya da jarma-jarma to idan ka ce labbai ka sai a ce la labbai ka wala ta adai ka wa hajji ka mahudun alai an take ka da hajji amma da alaƙai la ya kaba da labbai ba a cike mutum ya ce ya kasa a yi bazan mutane da Allah mai gafara ya Allah za ka yi wani Allah ka kare mu zai yi duk mai zuwa hajji tabbatar da ya nutsa wajen neman karatu kuma da ba a cikin kare ibada a cikin yawa zuba ko ɗan majalisa za su fara aiki ta musu exemption cost kwakwar sanin makaman aiki ya take sanin makaman aiki a harkar duniya makaman ibada ba ta sani sun kan su Allah ya karba kare ke ba da ke na uku kalazunci abota da mutane kalazunci malamai wanda bai da mai ba a shi aiki mai tsawa ba tun da bai bi ga mutane ba jima'a sauran da ya ko ana zai yawa masu tuzuwa ko ki aikin hajji Allah ya samu dace gaba daya zira ki gaba su daga sun tafi a Kano la Allah ta gaba da tashi na karshe ke da Allah gobe ko ji sun tun jiya da ake mana da suka da ɗari fara da talatin ba da saboda waɗanda a kiyaye su wannan tsokaci na farko ke tsokaci na biyu lokaci اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المنيبين المخبتين يا رب العالمين اللهم اكتب لهم اكتب لحجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا متقبلا ماجورا انك على كل شيء قدير يا رب العالمين Allah ka saukar da azabarka akan Netanyahu Allah ka saukar da bala akan Netanyahu da Yahudu da Isra'ili kace yan uwa jarire mata masu ciki babu dalili sama da mutum dubu hamsin la ilaha illallah Allah ka nuna kawun a kan siyar. Allah ka duka kan siyar wa alami. Muna ka wasu yi zai wani ibada ka kawo ɗauki su da bayan da ake yawon na su. Allah ka a tsarosin akwai wani yanki da duniya. Kana rafi ka rafi na haiti ko. Wasu alamun alamun sani. Wani hamdulillahi da rafi alami. Wasu alamun sani wa alami na Muhammadin. Wa alami wasu.